Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau laraba kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirinmu na muleka jaridu na yau inda za mu leƙa mana wasu jaridu a nahiyar afirka waɗanda suka fito a safiyar yau laraba wanda kuma zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu waɗanda suka hada da mu a yau ma wasu sauraro tare da hassan barka tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud turi da kuma shirin nan na afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Ga labaran duniya mai karantawa Muhammad Amin farko muhimman kanin iran ta yi da harin ta'addanci da aka yi a wani asibiti a birnin kabul na kasar afghanistan hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya ta faɗi cewa babu abin da zai hana gudanar da zaben gwamna a jihar anambra isra'ila ta raba kayan masu linzami a kusa da birnin damascus na kasar syria da safiyar yau laraba 'yan wasan kokorar gargajiya na kasar iran sun yi nasarar samun lambar yabo guda biyar a gasar kowa ta duniya Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Iran ta yi da harin ta'addanci da aka yi a wani asibiti a birnin Kabul na kasar Afghanistan. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran Sa'id Khatib Zade ya aike da saƙon ta'aziyya ga iyalan waɗanda harin ta'addancin ya shafa a wani asibiti mai gadaje 400 a birnin Kabul. Kana ya addu'a neman samun sauki cikin gaggawa ga waɗanda suka jikkata sakamakon harin. A cikin saƙon da ya aike da shi ya yi da duk wani hari na ta'addanci. musamman wanda ake kai wa kan mutanen da ba san hawa balle sauka ƙungiyar ta'adda ta isis ta ɗauki nauyin kai hare-hare a masallatai daban-daban da sauran wuraren taruwar jama'a a ƙasar afghanistan tun bayan da ƙungiyar taliban ta karɓe jan ragamar mulkin ƙasar ta taɓa kai wani hari ma a wani asibiti a shekara ta 2017 kuma ya sanadiyar mutuwar mutane sama da talatin. a gefe guda kuma tuni jirgin ɗaukar kaya na ƙasar iran ya isa birnin harat na ƙasar afghanistan duk da kayayyakin agaji da ya kai ton hamsin na shinkafa da kuma ton ashirin na sauran kayayyakin abinci da kayayyakin sanyi da na magunguna hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya ta faɗi cewa babu abin da zai hana gwada zaben gwamna a jihar anambra shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya farfesa mahmud yakubu ya ba al'ummar jihar anambra tabbacin cewa babu gudu babu ja da ba game da batun gudanar da zaben gwamna da aka tsara za a yi a ranar asabar shida ga watan da muke ciki domin kuwa inec ta shirya tsaf don gudanar da sahihi kuma ingantaccen zaɓe a taron masu ruwa da tsaki da ya halarta a hedikwatar inec da ke akwa farfesa mahmud yakubu ya buƙaci jami'an tsaro da su ba da haɗin kai don ganin an gudanar da zaben cikin lumana tuni dai rundunar 'yan sandan najeriya ta yi alkawarin ɗaukar tsawaran matakai kan duk wanda ya yi yunkurin kawo cikas a zaben na ranar asabar mai zuwa ita ma kungiyar masu mai fafutukar kafuwar biyafara ta ce babu wanda isa ya hana gwada da zaben na gwamna a jihar sai dai kungiyar ipop da ita ma take fafutukar ballewa daga najeriya wadda namdi kanu ke jagoranta da yanzu haka yake hannun hukumomi ta yi barazanar hana gwada da zaben na ranar asabar a jihar ta anambra isra'ila ta hara makamai masu linzami a kusa da birnin damascus na kasar syria Gidan talabijin ɗin ƙasar Siriya ya sanar cewa da sayin safe yau Laraba ce haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kaya da makamai masu linzami a wasu yankuna da ke kusa da birnin Damascus birnin ƙasar kuma shine na biya irin sa a cikin mako guda. Kamfanin dinantin labaran ƙasar Siriya Sana ya bayyana cewa Isra'ila ta rama makamai masu linzami a garin Zakiya da ke yammacin birnin Damascus da sanyin safe yau Laraba kuma ya jawo asarori a wajen sai dai zuwa yanzu babu ƙarin haske game da asarar rai ko kuma jikkata da aka samu sakamakon harin. Isra'ila tana yawan kai harare hare a wurare na soji a cikin ƙasar Siriya musamman ma cibiyoyin soji na ƙungiyar Hezbollah wanda take taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa sojin ƙasar Siriya a fara da suke yi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke samun goyon bayan 'yan ƙasashen waje. Isra'ila dai ita ce kan gaba wajen taimakawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasar Siriya da ke fara da gwamnatin Bashar Assad. tun bayan hannun soji da wasu ƙashen waje suka kai shekaru goma da suka gabata a ƙasar ta siriya to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kimanin mutane biyar ne suka mutu sakamakon hatsarin jirgin sama a sudan ta kudu kimanin mutane biyar ne aka tabbatar sun mutu a wani hatsarin jirgin saman daukar kaya da ke dauke da man fetur na hukumar samar da abinci ta masar ɗinkin duniya a kudancin birnin juba fadar mulkin ƙasar ta sudan ta kudu jirgin ya faɗo ne jim kaɗan bayan tashin sa daga filin hawa da sauka jirgin sama na juba inda dukkan mutanen da suke ciki suka mutu bayan da su kone komus kuma ya kunshi wani ɗan ƙasar sudan ta kudu guda ɗaya sai kuma 'yan ƙasar sudan guda biyu sai kuma wasu 'yan ƙasar ukraine guda biyu jirgin mallakin kamfanin cikin gida ne kuma yana dauke da ganga 28 na man fetur na hukumar samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya da ke garin maban inda aka tsugunar da 'yan gudun hijira sama da dubu tuni dai kungiyar ba da agaji tare da cross ta karbi gawakin mutanen da suka kone kurmus da ba a iya tantance su da hatsarin jirgin ya ritsa da su daga ƙarshe za ku ji cewa 'yan wasan kokowar gargajiya na ƙasar iran sun yi nasarar samun lambar yabo guda biyar a gasar kokowa ta duniya wakilan ƙasar iran a gasar kokowar gargajiya ta 'yan ƙasa da shekaru 23 ta duniya da ake gudanarwa a birnin belgrade na sabiya sun yi nasarar samun lambobin yabo guda biyar wato lambar zinariya guda sai azurfa biyu sai kuma tagulla guda biyu a ƙarshen gasar da aka gudanar a daren jiya talata amin mirzade mai nau'in kilogiram 130 ya ciwo wa ƙasarsa lambar yabo ta zinariya guda ɗaya sai kuma puya dodmirs da amin kaviyani najad masu nau'in kilogiram 55.77 sun samu lambar yabo ta azurfa guda ɗaiɗai sai kuma alriza najati da nasir alzade da ke da nauyin kilogiram 87 su kuma sun samu lambar yabo ta tagulla guda ɗaiɗai tawagar 'yan hukumar ƙasar iran su ne a saman tebur da maki 95 kuma tana kankan da tukorinsu na kasar rasha wajen neman zama zakaru a gasar kokowar gargajiya da ake yi a birnin na belgrade na 'yan kasa da shekaru 23 da haihuwa to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan suka zo muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tahiran tahir jamuje. thank Madala Aminu Ibrahim Kiyawa kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na Muleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar. Muleka jaridunmu na yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na Muleka jaridunmu na yau. inda za mu leka wasu jaridu a nahiyar afirka wanda suka hada da nigerian tribune nigerian leadership da kuma jaridar nan the nation ta kasar kenya gwargwadon yadda lokaci zai ba mu damar karanta su da farko zan fara da nigerian tribune wacce take cewa shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta wato profesa mahmud yakubu ya kai ziyara aiki zuwa jihar anambra inda za a gudanar da zaɓukan gwamna a ranar shida ga watan nuwamban da muke ciki shugaban hukumar zaben da ya je headquarter wato hukumar zaben da ke akwa a jihar anambra inda ya gane wa idansa irin shirye-shiryen da ma'aikatan hukumar zaben suka yi na ganin cewa an gudanar da zaben gwamna a ranar 6 ga watan nuwamba da muke ciki a dufaɗin jihar ya gana da wasu manya-manyan jami'an tsaro da kuma manya-manyan jami'an gwamnati a jihar anambra inda ya gana da kwamishinan 'yan sanda na jihar ta anambra da kuma shugaban hukumar dss da kuma na hukumar nscdc dukkaninsu a jihar anambra inda suka tabbatar masa da cewa shirye suke su kula da yadda za a gudanar da zaɓuɓɓukan a cikin jihar a ranar 6 ga watan nuwamba ba tare da wata matsala ba sai kuma jaridar leadership ta najeriya wacce take cewa an tsaurara matakan tsaro a makarantu da dama a birnin abuja na tarayyar najeriya bayan da 'yan bindiga suka shiga jami'ar abuja suka sace malaman jami'a guda bakwai da kuma 'ya'yansu a gidajen kwanansu wani wanda ya gane wa idanunsa yadda al'amuran suka faru sun ce an tafi da wasu jami'an tsaro na jami'an wanda suke gadin gadaje malaman jami'a a cikin jami'ar ta abuja wani malamin jami'a ya ce kimani 'yan bindiga dauki da makamai hamsin ne suka farwa gidajen malaman jami'an da misalin karfe ɗaya na dare inda suke bin gida-gida suna zakulo malamai suke fitar da su da 'ya'yansu suna tafiya da su kuma sun yi sa'o'i suna ta aikinsu ba wanda ya tanka musu har suka tafi har ilawa an ce ba wani taimako da suka samu daga makwabta da dai sauransu banda haka malaman sun koka cewa jami'ar da dama kamar wato an gina gidajen malamai ne a daji ta yadda da wuya a sami taimako idan irin haka ya faru sai kuma jaridar egypt today ta kasar masar wacce take cewa shugaban muhammadu buhari wanda yake halartar taron sauyin yanayi a birnin glasgow na scotland ta kasar birtaniya ya bayyana cewa najeriya tana bukatar dala amurka tiriliyan ɗaya da rabi don ganin cewa ta sami ci gaban da ya dace a cikin shekaru goma shugaban ya bayyana haka ne a gefen taron na wato sauyin yanayi wanda ake gudanarwa a birnin glasgow na yankin scotland ta kasar birtaniya har ila yau ya kara da cewa yana sauraron ganin kamfanonin kasashen amurka birtaniya da kuma germany sun zuba jari a cikin al'amuran wato raya kasa a tarayyar nigeria a wani bangare mai magana da yawan shugaban kasan wato shehu garba ya mana cewa idan an aiwatar da wa'annan tsare-tsare na ci gaba a tarayyar najeriya a cikin wa'annan shekaru goma za a fitar da 'yan najeriya kimanin miliyan 100 daga talauci har ila muna tare da jaridar egypt today wacce take cewa shugaban kasar masar wato abdul Fattah assisi ya gana da shugaban kasar congo demokradiyya wato felix tsetsekedi shi ma a taron sauyin yanayi wanda ake gudanarwa a halin yanzu a birnin glasgow na yankin scotland ta kasar birtaniya inda shugabannin biyu sun tattauna al'amura da dama daga ciki har suka yi maganan wannan madatsar ruwa ta renaissance wacce kasar masar da sudan da kuma kasar habasha suke kai ruwa rana a kan yadda za a sarrafa ruwan madatsar ruwan shugaba sise dai ya yaba wa shugaban ƙasar demokuraɗiyar congo tsasekedi kan irin kokarin da yake yi don ganin cewa an cimma yarjejeniya tsakanin kasar habasha da kasashen masar da kuma sudan dangane da yadda za a sarrafa da kuma tara ruwa a madatsar ruwan ta renaissance da ƙarshe sai jaridar the nation ta ƙasar kenya wacce take cewa gwamnatin ƙasar ethiopia ta ba da sanarwar shelanta doka ta ɓaci a wasu yankuna a ƙasar saboda irin ci gaban da ƙungiyar nan ta tigray liberation front wato tplf a takaice take samun ci gaba a arewacin ƙasar inda ta mamaye wasu garuruwa masu muhimmanci Firaministan ƙasar ta Habasha wato Abi Ahmad ya yi kira ga mutanen ƙasar Habasha musamman na birnin Addis Ababa babban birnin ƙasar da su ɗauki makami don kare birnin daga mayakan Tigre ko kuma TPLF. Mayakan na Tigre dai sun samu ci gaba a kwanan nan inda suka mamaye wasu garuruwa masu muhimmanci a arewacin ƙasar ta Habasha wanda suka hada da garin Dc da kuma garin kombolcha dukkaninsu masu muhimmanci a arewacin ƙasar ta habasha masu sauraro da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na muleka jaridunmu na yau madala masu sauraro su kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyar mu a yau tare da su ina wunti duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi kan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana a kan waɗannan batutuwa ta fuskoki daban-daban shirin namu ne da zai dube ne a kan batun zaman taron ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G20 wanda gudana a birnin Rome wanda aka kammala a ranar Lahadin da ta gabata 31 ga watan Oktoba inda za mu dubi a kan taron da kuma abubuwan da mayar da hankali akan su da kuma yadda masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da kuma masu kare muhalli suke kallon wannan lamari ta fuskoki daban-daban wannan dai shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dubi a kan sa da fatan masu wari za a biyo masana a hankali domin jin cikakken shirin wanda ne Abdullahi Salihu Katsina na shirya kuma zan gabatar muku da shi. yayin da suke tsokaci kan sakamakon taron koli na gungun g20 wanda aka gudanar a birnin rome na kasar italiya masu rajin kare muhalli da kuma babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres sun bayyana takaici matuƙa akan yadda manyan ƙasashen duniya su kasa ciyar da ƙasashensu gaba wajen kiyaye muhalli da sauyin yanayi da kuma yadda hakan zai tasiri akan sauran kasashen duniya wanda gurɓatar muhalli kan cutar da al'ummominsu ta fuskoki da dama a ƙarshen taron shugabannin g20 sun yi alkawalin dakatar da ba da tallafin samar da wutar lantarki a ƙasashe masu fama da talauci amma ba su gindaya wani jadawali na daina aiki a cikin gida a waɗannan ƙasashe ba hakanan kuma sun kasa cimma matsaya a kan kawo ƙarshen amfani da kwal a ƙasashen ƙasashensu hakanan kuma ƙungiyar ƙasashen g20 bata ayyana ranar da za ta dakatar da tallafin man fetur ba tana mai cewa za ta yi hakan ne a cikin matsakaicin lokaci shugabannin sun amince da daidaita yanayin zafi a duniya zuwa ma'aunin celsius biyar, wanda hakan zai shafi manya da kuma matsakaitan masana'antu amma kuma a lokaci guda sun yi tsayin daka kan kiyaye fa'idar da take komawa ga kamfanoni da masana'antu sakamakon ayyukan da suke gudanarwa. maimakon kallon batun tasirin gurbatar yanayi da kuma damamar yanayi da hakan yake haifarwa inda suke ganin cewa ɗaukar matakin yana da mahimmanci matuka amma kuma tare da yin la'akari da abin da zai haifar na manyan asarori ga kamfanoni da kuma manyan masana'antu amurka da tarayyar turai sun sanya wa'adin shekara ta 2050 domin cimma nasarar fitar da hayaƙi mai gurbata muhalli yayin da kasashen sin da kuma rasha da saudiya suke alkawarin cewa shekarar 2060 ce za su kai ga cimma wannan buri akwai abubuwa da yawa da ake ganin sun taka rawa wajen haifar da wannan sakamako mara kyau na farko yin amfani da muhalli a gasar da manyan kasashen duniya suke yi wajen aiwatar da ayyukan su na fasaha musamman a fagen kere-kere a yayin taron na wannan karo shugaban amurka joe biden da shugabar hukumar tarayyar turai sun rataba hannu akan wata yarjejeniya ta murkushe abin da suka kira karfe mai datti a kokarin da ake yi na rage hayakin carbon da kara haraji don maido da hulɗar da ke tsakanin ɓangarorin biyu kamar yadda take gudana a lokutan baya joe biden ya bayar da hujjar cewa ba wai kawai yarjejeniyar za ta kaucewa harajin da tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya sanya ba ne amma za ta bayar da wata dama ta samar da ƙarfe mai tsafta da rage hauhawar farashin kayayyaki da kuma ci gaba wanda ake bukata domin magance taɓarɓarewar harkokin samar da kayayyaki a duniya a takaice ƙarfe mai tsafta a yarjejeniyar ta amurka da ƙasashen tarayyar turai na nufin cewa hana ƙarfen da aka yi a ƙasar sin wanda suke kiran sa da ƙarfe mai datti isa zuwa kasuwanni na amurka da kuma tarayyar turai amurkawa da turai dai sun zargi masana'antar sarrafa karafa ta kasar china da rashin yin aiki da ka'idoji na muhalli wanda ke haifar da raguwar farashi don haka abinda ake bukata aiwatar zai hana kasar china fitar da karafa zuwa kasashen turai da kuma amurka kuma amurka za ta tabbatar da cewa dukkanin karafan da suke shiga amurka daga turai to su zamanto baki daya a cikin nahiyar turai ne aka samar da su a dangane da gasar samarwa da kuma sayar da allurar rigakafin cutar corona a kasuwannin duniya da manyan kasashe suke yi shugabannin sun yi alkawali a taron da ya gabata a shekarar 2020 na gudanar da ayyukan samar da allurar rigakafin cutar corona da kuma rarraba ta bisa adalci tare da gaggauta yin aiki da rigakafin amma manyan kasashen musamman amurka da turai waɗanda su ne suka mallake mafi yawancin kamfanoni da cibiyoyi na lafiya waɗanda suke samar da allurar rigakafin da kuma rarrabata a duniya ba su yi aiki da alkawalan da suka ɗauka ba ta yadda hakan ya zama tamkar wata hanya ce ta buɗe musu kawai ta kasuwa ga kamfanoninsu na samar da magunguna ta yadda suke samun kazamar riba wajen samar da allurar rigakafin da kuma rarrabata wanda hakan ya sa ƙasashe marasa ƙarfi allurar rigakafin ta gagare su da kuma al'ummominsu a cikin wani faifan bidiyo a lokacin buɗe taron na bana shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya yi magana game da wannan gasa ta samar da allurar rigakafin cutar corona da kuma yadda ake raba ta inda ya ce hakan bai dace ba musamman ma yadda batun siyasa ya shiga a cikin wannan lamari wanda ya kai ga rashin ba da lasisi na kasa da kasa don yin allurar rigakafin corona wadda rasha ta samar ta sputnik v ga al'ummomi na duniya. sai kuma batu na biyu yayin da kasashe ke buƙatar duba ci gaba da kuma kiyaye muhalli har yanzu batutuwa na tattalin arziki da bunƙasuwarsa su ne suka mamaye tunanin masu yanke shawara a ƙasashe da dama na duniya musamman ma dai ƙasashe masu tasowa ƙasashe masu arziki su ne suka fi mayar da hankali akan batun muhalli da kuma buƙatar ci gaba mai ɗorewa wajen kiyaye shi domin kiyaye muhalli ya zama shine gishiki a cikin rayuwa mai inganci ga ɗan adam yayin da kasashe masu tasowa ke shiga cikin matsalolin tattalin arziki kamar talauci rashin adalci na zamantakewa da kuma rashin ci gaba a ɓangare daban-daban na rayuwa wanda hakan ya sa batun ci gaban tattalin arziki ya zama mafi mahimmanci a wurin irin waɗannan ƙasashe fiye da komai batu na uku kuma shine rashin sadaukarwa a ƙarƙashin shirin climate finance a shekarar 2009 ƙasashe masu arziki sun yi alkawalin samar da dala biliyan 100 a duk shekara har zuwa shekara ta 2020 domin taimakawa kasashe masu tasowa wajen magance matsalar sauyin yanayi amma ba su cika waɗannan alkawalla da suka ɗauka ba wanda hakan ya sa kasashe masu tasowa suka kasa aiwatar da abin da ake bukata na rage hayaƙi da suke fitarwa domin ba su da wadatattun kuɗaɗe waɗanda za su taimaka musu wajen aiwatar da hakan. da dama daga cikin masu bin diddigin lamurra na ƙasa da ƙasa dai sun yi imanin cewa zaman na gungun g20 a wannan shekara ba shi da wani bambanci da waɗanda aka gudanar a shekarun baya domin kuwa kamar yadda ba a aiwatar da mafi yawan abubuwan da jadawalin taruka na shekarun baya kunsa ba a wannan karan ma babu wata alama wadda take nuna cewa an samu wani canji wanda zai iya bayar da damar aiwatar da abin da zaman ya kunsa da kuma yadda zai iya amfanar da sauran al'ummomi na duniya illa dai kawai abubuwa waɗanda za su amfani ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da kuma kamfanonin ƙasashe na yammacin turai 'yan jari hujja babban misali kan hakan kuwa ne batun cutar corona da kuma samar da allurar rigakafin wannan cuta inda kamfanonin ƙasashen turai kawai suka yi kane-kane a cikin lamarin duk da cewa ƙasashen china da rasha sun samar da allurar rigakafin cutar corona wadda ake yin amfani da ita a cikin ƙasashensu da ma wasu ƙasashe na duniya to amma duk da haka saboda dalilai na siyasa da yakin tattalin arziki da ke tsakanin amurka da kuma waɗannan manyan ƙasashe guda biyu wato rasha da china wannan ya sa batun ya tashi daga batu na lafiya da kuma ceto rayuwar bil'adama daga halaka ya koma batu na siyasa da kasuwanci da kuma harka ta tattalin arziki duk da cewa wannan matsala ce tsakanin amurka da waɗannan ƙasashe to amma sauran ƙawayen amurka na nahiyar turai musamman ma masu ƙarfin faɗa a ji a nahiyar irin su birtaniya da faransa game da jamus sun bi sahon amurka a cikin wannan tafiya duk da cewa wasu kasashe irin sai italiya da spain da kuma wasu daga cikin kasashen gabacin nahiyar turai sun nuna adawa su da irin wannan mataki na siyasantar da batun lafiyar al'ummomin duniya saboda maslahar wasu 'yan tsirarin kasashe da kuma kamfanoninsu da kuma kamfanonin wasu 'yan kasuwa masu masu uwa a bakin murhu da suke cikin waɗannan kasashe. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da ya riga da suke mu dole anan za mu ja lizamin wannan shiri sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu a saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na murwai masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu. a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofar albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi Kai gaisuwa da fatan alheri mai yawa a gare ku ne ne abakar lawan daga nan lawan, diriya. wato shugabanni yanzu ta kansu suke ba ta talaka ba yanzu za su ɗauko a lokacin siyasa su zo su ce mana kaza ya yi kaza kara da kiyashi wunduwa ya rambe ai za a muku kaza kawai da kowa hau mulki aka rantsar da shi sai ya nemi inda ake taron kasashen tura a rinka hawa jirgi ana tafiya yawo wannan babu ci gaba a cikin harkar assalamu alaikum ni ne na kula abubakar daga lawan di. Assalamu alaikum rahmatullah sashi Hausa na biyu ce Iran. A magana abubuwa manja Bala daga nan karamin kuma Mabola jihar Adama tare Najeriya. Ina ba gwamnatin ƙasa ta Najeriya shawara da cewa a sakamakon tangarda da aka samu na damina da rashin isasshen ruwa hakan ya haifar da rashin cikakkiyar abinci ko in ce cimaka. A saboda haka yana gira da ita gwamnati da ya kamata a ce ta faɗaɗa harkar noman rani ta yadda za ta mai mai gurbin abincin da aka rasa a wannan damina da take shirin ficewa a muna fata gwamnati za ta taimaka manomanmu masu noman rani marasa ƙarfi assalamu alaikum mure biyo a hausa da fatan kuna lahiya eh, mu surveillance sp benam zaldar niger dangance da wannan taron da aka yi na busa kan eh, matsalar muhalli da ake a cikin glasgow a london ingila muna fatan allah sa magabata na duniya su kalli kasashe masu karamin karfi kamar su niger da sauransu kwa dan gaskiya akwai matsaloli yanzu kaga damuna bana ta zo da latti aka fara ruwa kuma ya tsaya bai yi da saba gashi nan dai yanzu bana a niger alhamdulillah wajen abinci kawai sai dai an kama insha Allah to wannan ɗaya ne daga cikin matsalar muhalli da ake tantamnawa daga shi a Ingila Allah ya mana mahuta daga Moshanuhu Sirven CSP Benam Zandar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na biyu ya Hausa barkan mu da warhaka mai magana Lawal Yando daga jamhuriyar Nijar. Ra'ayina yau zai tafi ne dangance da tattaunawan da ake yi da jamhuriyar musulunci ta Iran kan makamashinta na nukiliya wanda kasashen yammacin duniya da Rasha da China suke magana a kai. To muna fatan dai su kasance kasashe masu 'yancin kansu wanda kada su ce sai sun jira. Amerika ta shigo cikin wannan tattaunawa sannan za ta zama ta tattaunawar da majalisar ɗinkin duniya za ta amince da ita muna fatan su tsaya su mai da kansu ƙasashe yantacci masu yanci wanda dai ne da kasan amerika tana musu yawo da hankali ko ta tana ma duniya tana yawo da hankalin duniya kan cewa idan ba ita ta shiga cikin abu ba abin to bai tabbata ba. assalamu alaikum sashen hausa na bih Iran mai magana isu ne maɗate da magaram jamhuriyar nijar zan tsokaci a dangance da taron da yan hula hula suke a jamhuriyar nijar ganin cewa sun a kan gwamnati ta bar su sirƙin zanga-zangar lumana a dokance to gaskiya wannan hakan shine mafi alheri ga mulki na demokrasiya kenan yau idan aka ce an hana zanga-zangar lumana a dokance kenan babu demokrasiya a kasar nijar mu kuma mulkin demokrasiya muke da fatan gwamnatin wannan za ta yi kokari ta ga ta kyautata wa 'yan farar hula domin ta biya musu bukatunsu akan abin da suke nema na a bar su idan ta kama yin zanga-zanga ta lumana lumana su yi domin su kasashe da suka ci gaba da zanga-zangar lumana idan aka yi abin da bai kamata ba shine wannan gishirin demokaratiya na gode biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi gidan rediyon iran to a yau ina son ne ku bani dama domin in kira ga mai girma gwamnan jihar kebbi sanata atiku bagudu da ya taimaka wannan titin da aka faro mana a cikin garin mayama da ke jihar kebbi da yake tituna ba su da kai karshen gari ba muna samun matsala ambaliyar ruwa da fatar za a ɗauka kwaran mataki domin kawar da wannan abin na gode kwarai gidan rediyon iran sunana ɗaya mai kwamfuta mai yama lokal Kebbi kebistan najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na biyu OHAT da ke Tahiran suna na Sanusi Maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar. Wani rana na shigo shirin ne domin in yi lale da marhaban zuwa ga sabon gwamna na jihar da magaram. Muna ma wannan gwamna fatan alheri ta fatan ya shigo wannan jihar ta a daniyar aiki muna masa fatan haka da fatan kuma zai tsaya aiki tukuru da gaskiya yadda al'umma Sandar za su yi yaban shi fiye da sauran gwamnonin baya da suka shuɗe muna mashi wannan fata nasara wato Lawal Ahmadu Madugu muna fatan zai aiki wa al'ummar da magarmin da ba za su manta da shi ba ko bayan shuɗewarsa da fatan za ku tashi lafiya rediyo ta hiran suna na su maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar na gode. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na bos sunana salih sani dan keta cikin jihar tawa jamhuriyar niger to ina ma sabon gwamna na jihar tawa barka da zuwa sannan kuma ina roƙon allah ya sa kamar yadda wanda suka gabace shi suka yi aiki shi ma ya aiki tukuru don saboda jihar mu ta bunƙasa ta kasan mu gabaki daya sannan kuma ina ma kowa da kowa da sa da fata alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ni ne naku yunusa musa ne eh, daga nan kurnuka jihar maradi to ina muku godiya da wannan hilin na ra'ayi da kuke ba mu da ra'ayi na a yau da ya dangance ga harka tsaro ce a ƙasar mu niger musamman yankin taliberi tsaro ya taɓarɓare a yankin taliberi sannan kuma abu ne wanda ya kamata a ce mayyanmu sun san da shi eh sun san da shi amma kuma abin ya ci ya canyewa to yana kuma addu'a da allah ya kawo mana saukin wannan taɓarɓarewar tsaro ta ƙasanmu nijar shine ko yunusa musa na gode assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadoro diga kadan fulani wadda shugaban kungiyar alkhairi, muka zo rashin jihar baushin najeriya hakika matsalar taɓarɓarewa tsaro a ƙasa ta najeriya ya zama ruwan dare gama duniya ina kira ga can na musulmi albarkar wannan watan da muke shiki na watan maulidi ya kamata mu dage da addu'o'i domin Allah ya kawo mana ƙarshe waɗannan matsalolin. da suke faruwa musamman ma a jihohin kaduna zamfara yobe borno kebbi plateau da dai sauran jihohin muna roƙon allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai dorewa a ƙasashen mu na afirka da ma sassan duniya baki ɗaya ra'ayina ta kashi rediyo jamfuriyar musulunci tehran mai magana kadoro diga kadan fulani shugaban kungiyar da alkhairi muka zo jihar bauchi. Assalamu alaikum BOH Hausa. Mai magana miji Muhammadu wanda ga da suna miji soja mai a daidaita sahu a nan zandar likitar dutse. Eh ra'ayina akan juyin mulki da aka yi a ƙasar Sudan. Eh ni a wurina ina yace abu ne mai kyau saboda gaskiya juyin mulki da sojoji suke yi in dai ba tura bane suka sa su to gaskiya abu ne mai kyau saboda in ga sojoji sun yi juyin mulki ya danganta da yanayin takura da suke yi da takura yan ƙasa. In dai ba har tura ba suka sa su in dai ba tura ba suka sa su yin kansu ne to gani a gani na abu ne mai kyau saboda zuwa gaba za su daidaita kasai insha Allah na gode radio biyo ya Hausa mai magana muji Muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai adaidaita sahu a nan zandar likita dutse a tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa warkatu radio ta haramar musulunci suna na shugaba iliya ne kanti da shayi garkin jora ina so in yi lokaci dangance da ga shigarwa sanyi-sanyi da muke ganin alama shan Allah to muna kira dai ga magiyinta ko kuma ce mata iyayen gida kasar kabarin ashana a kan idan yara ko kuma a bar yara jikin tukunyar ruwan dumame da sanyin nan ko kuma wata mai tuya ce a cikin gida yara su kewaye ta domin suna jin dimin wutar wannan to shine muke kira dai harka kai zuciya nesa dai ana wa yara gargadi ko kuma ta gargadi kuma kai ma mai shan sigari in ka kashe in ka shanye sigarin ka sai ka kashe ka ajiye yawwa karka bar ta ko masu shayi a dawa saboda gobarar daji to ina muku fatan alkhairin rediyo taron musulunci sunana iliya mai shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya. assalamu alaikum sashen hausa radio iran lawan alhaji abbali agadas jamhuriyar Nijar. to da lamuna godiya da damar da kuke bamu muke bayyana ra'ayukanmu akan abubuwa daban-daban da ke faruwa a sassan duniya yau ra'ayi na zai tafi ne akan 'yan bindigan najeriya da ake neman gwamnati ta fito ta ayyana su a matsayin 'yan ta'adda gaskiya wannan abu ne wanda kamata a ce gwamnati ta yi tun bayo ba saboda aika aikar da mutanen nan ke yi ba 'yan kaɗan ba ce in kana masallaci baka tsira ba in kana wajen cin kasuwa hankalin ka baya kwance a shahohin da wannan abubuwan ke faruwa kaga kenan dole gwamnati ko ta hito ta ayyana su yan ta'adda ko ma kar ta ayyana su to yan ta'adda ne saboda aika aikar da suke yi tana neman mata fice ta boko haram ubangiji Allah ya taimake mu sashen Hausa ina godiya lawan Alhaji Abbali a gadas Niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu biyu hausa wanda kuke magana da shi daga nan jamhuriyar nijar jihar da magaran karcen kuren daga sani musa wanda ake ce Bulacha. to dangance da wannan rihe na ma'aikata babban kamfani wannan wanda yake nijar wanda ake ce ma kominak to wannan rufiya da aka yi allah sa shi ne mafi alheri kuma wannan tattauna da ake na taro kuma allah sa shi ne mafi alheri inda za a samu mafuta amma dangance ga wangan yan uwan namu wanda suke can wurin Eh, suke zama da can wurin kuma abubuwan su ne shafa kenan na harkar radiation kenan ya kamata gwamnatin Nijar ta diba ta ga matsalar da ake ciki a can wajen a diba a rihe wurin a gyara musu wanda ke magana daga nan jamhuriyar Nijar wanda ake sama sani bulata daga nan jamhuriyar Nijar karshe kuren daga dubin gaisuwa da fatan alheri. Assalamu alaikum BOH Hausa. Barkan ku da waraka. Rabi'u mai shayi ne daga Unguwar Tudu Zandar. Wannan kuduri na shugaban kasa idan za a yi adalci cikin shi abu ne mai kyau. Amma dan ba an bi so da kafa ba abin zai zo ya zamu karshe dai zai kare akan talaka ne har yanzu ma dai. Don haka ya kamata a yi taka tsantsan. To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu. ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin afirka a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu dubi ne a kan ƙasar habasha bayan wata sabuwar barazana daga 'yan tawon yankin tigray a kan babban birnin ƙasar addis ababa wanda suka shelanta cewa yanzu sun kulla ƙawance da wata ƙungiyar 'yan tawaye ta yankin oromo ta fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shiri zai gudana. to a wata sanarwa ta Baba ne ta fito daga mahukuntan kasar habasha sun yi kira ga al'umma babban birnin kasar wato addis ababa da su zama cikin shiri domin kare shi daga barazanar rai 'yan tawaye kiran ya kuma kunshi cewa mazauna babban wannan birnin su yi wa makaman da suke da su rojista daga nan zuwa makonni biyu wato sanar da mahukunta cewa ga makaman da suke da su saboda su ja daga wajen kare birnin daga 'yan tawaye kamar yadda sanarwar ta ambata wannan kiran na mahukunta kasar ta habasha dai ya biyo bayan wata barazana da kungiyar 'yan tawaye ta yi a ƙarƙashin ƙawance da wato tigray people liberation ta kulla da kuma kungiyar yankin arom da cewa za su kai wa babban birnin kasar addis ababa hari to kungiyar 'yan tawaye ta yankin tigray wacce aka fi sani da tigrayan people liberation ko kuma tplf a takaice ta fito fili a cikin kwanakin nan ta bayyana cewa yanzu tana da kawance da kungiyar 'yan tawaye na yankin oromo hakan ya sa kungiyar ta ƙara samun wani ƙarfi bayan da ta samu koma baya daga faɗan da take yi da gwamnatin ƙasar ta habasha wanda ya shiga shekara ta biyu kakakin ƙungiyar ta tplf wato gataciw reda ya faɗa manema labaru cewa tuni ƙawancen nasu da 'yan tawayen yankin oromo ya fara shirin kai hari a babban birnin kasar addis ababa firaministan ƙasar ta habasha yi abiy ahmad wanda yake mayar da martani akan wannan sabuwar barazana daga 'yan tawayen ya sanar da cewa an kafa dokar ta ɓaci a cikin yankunan amhara da kuma oromiya a cikin watan nuwamba na shekara ta 2020 ne dai aka yi wato shelar yaƙi a kan yankin na tigray inda fada ya barke a tsakanin gwamnatin tarayya ta basha da kuma mayakan kungiyar ta tplf fadan ya samo tushe ne dai daga zargin da gwamnatin tarayya ta kasar ta basha ta yi wannan kungiya ta tplf da ke yankin tigray da cewa ta ci amanar sojojin kasar wannan cin amana na nufin kisan da aka yi wa wasu sojoji a wannan yankin. daga wancan lokacin zuwa yanzu mutane da dama ne suka rasa rayukansu a ɓangarorin biyu saboda yakin da ya rika gudana a tsakaninsu har ila yau an zargi gwamnatin ƙasar ta habasha da aikata laifukan yaƙi a cikin yankin tigray sai dai har zuwa cikin watan afrilu na shekara ta 2021 da ake ciki babu wata ƙungiya mai zaman kanta wacce ta shiga cikin wannan yankin ta guna da bincike na kwakwab kamar yadda wato aka saba yi domin tabbatar da zargin aikata laifukan yakin da aka yi wa sojojin gwamnatin tarayyar ta habasha duk da cewa fararen hula da dama da suka yi gudun hijira daga wannan yanki zuwa kasar sudan sun rika ba da shaidu daban-daban ga irin waɗannan ƙungiyoyin masu bincike a kan yadda suka baro yankin da kuma irin yadda sojojin ƙasar suke wato kai har-hare a sassa daban-daban dalili ko shine da gwamnatin habasha ta hana kafafen watsa labaru shiga cikin wannan yankin na tigray balle a iya samo labarin da zai iya zama sahihi a akan hakikanin abin da yake faruwa wasu majiyar sun ambaci cewa sojojin ƙasar ta habasha da suka kutsa cikin tigray sun kwace iko da shi da kaso 70 cikin 100 yayin da sauran kaso 30 ɗin yake ci gaba da zama a hannun masu ɗauke da makamai na ƙungiyar tplf a yayin hare-haren da sojojin na tarayyar habasha suka kai a wannan yankin sun kashe da dama daga cikin jagorori ko kwamandojin 'yan tawayen wasu kuma daga cikin kwamandojin suna maɓuya ne inda daga can ne suke ba da umarnin yaƙi hakanan kuma da akwai wasu jagoran 'yan tawayen masu yawa waɗanda aka kama aka jefa su cikin kurkuku ita dai wannan kungiyar ta wato tplf an kafa ta ne tun a cikin shekara ta 1975 a matsayin wata kungiya ta 'yan kabilar tigray wacce za ta rika kare manufofinsu da haƙidinsu wacce kuma ta yi yaƙi da daular nan ta derg ta ƙasar habasha na tsawon shekaru goma sha biyar a baya sai dai daga baya ta rikide ta zama jam'iyyar siyasa wacce take wakiltar wannan yanki na tigray a lokuta daban-daban a cikin wato majalisar kasar da ke babban birnin kasar addis ababa to ita kuwa kungiyar aromo wacce ake kira da Roma liberation front tun farko ta fara ne a matsayin jam'iyyar siyasa da aka kafa a shekara ta 1973 domin ita ma ta kare manufofin al'ummar yankin ita ma wannan kungiyar daga baya ta kafa reshen soja da ake kira da oromo liberation army ko ola a takaice sai dai a wajajen shekara ta 2018 ɓangaren sojan ya fice daga ɓangaren siyasa da zama mai cin gashin kansa ƙulla ƙawance a tsakanin ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai guda biyu a cikin ƙasar ta habasha a wannan lokacin yana a matsayin wata barazana mai girma ta tsaro ga ƙasar baki ɗaya wacce ta kafu ne a matsayin wato tsarin ƙawance a tsakanin ɓangarori daban-daban na al'umma ƙasar da yasa aka kafa tsarin siyasa na tarayya to wasu daga cikin ƙabilun ƙasar habasha dai suna jin cewa tsarin tarayyar na ƙasar da wasu manyan ƙabilu biyu suka mamaye shi baya yi musu adalci ta hanyar mayar da su baya wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke mayar da hannun agogo baya a cikin ƙasashe da dama na nahiyar afirka ba ƙasar habasha kaɗai ba na rashin yi wa wasu al'ummu adalci matuƙar kuwa ba a magance wannan matsal ba ta da duk al'umman da suke cikin wata ƙasa guda za su ji cewa ana yi da su kuma ba a mayar da su wato saniyar ware ba to samun ci gaba ta fuskar sha'anin tafiyar da ƙasa da gwamnati zai yi wuya a cikin wannan nahiyar to masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacinmu ya zo ƙarshe muna fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu ƙarƙare mai kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba da za a je mu ɗauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga aminu ibrahim kiyawa ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara iran ta yi da harin ta'addanci da aka kai a wani asibiti a birnin kabul na kasar afghanistan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id katib zade ya aike da sakon ta'aziyya ga iyalan waɗanda harin ta'addancin ya shafa a wani asibiti mai gadaje 400 a birnin kabul kana ya addu'an neman samun sauki cikin gaggawa ga waɗanda suka jikkata sakamakon harin a cikin sakon da ya aike da shi ya yi da duk wani hari na ta'addanci musamman wanda ake kaiwa kan mutanen da ba san hawa balle sauka Ƙungiyar ta'adda ta isis ta ɗauki nauyin kai hare-hare a masallatai daban-daban da sauran wuraren taruwar jama'a a ƙasar afghanistan tun bayan da kungiyar taliban ta karbe jan ragamar mulkin kasar ta taba kai wani hari ma a wani asibiti a shekara ta 2017 kuma ya sanadiyar mutuwar mutane sama da talatin. a gefe guda kuma tuni jirgin daukar kaya na kasar iran ya isa birnin harat na kasar afghanistan duk da kayakin agaji da ya kai ton hamsin na shinkafa da kuma ton ashirin na sauran kayakin abinci da kayakin sanyi da na magunguna hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya ta faɗi cewa babu abin da zai hana gwada zaben gwamna a jihar anambra shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya farfesa mahmud yakubu ya ba al'ummar jihar anambra tabbacin cewa babu gudu babu ja da baya game da batun gwada da zaben gwamna da aka tsara za a yi a ranar asabar shida ga watan da muke ciki domin kuwa inec ta shirya tsaf don da sahihi kuma ingantaccen zaɓe a taron masu ruwa da tsaki da ya halarta a hedikwatar inec da ke akwa farfesa mahmud yakubu ya buƙaci jami'an tsaro da su ba da haɗin kai don ganin an gudanar da zaben cikin lumana tuni dai rundunar 'yan sandan najeriya ta yi alkawarin ɗaukar tsawaran matakai kan duk wanda ya yi yunkurin kawo cikas a zaben na ranar asabar mai zuwa ita ma kungiyar masu mai fitakar kafuwar biyafara ta ce babu wanda isa ya hana gudanar da zaben na gwamna a jihar sai dai kungiyar ipop da ita ma take fafutukar ɓallewa daga najeriya wadda namdi kanu shi jagoranta da yanzu haka yake hannun hukumomi ta yi barazanar hana gwana da zaben na ranar asabar a jihar ta a Nambura. isra'ila ta hara makamai masu linzami a kusa da birnin damascus na kasar siriya gidan talabijin ɗin kasar siriya ya sanar cewa da sayin safe yau laraba ce haramtacciyar kasar isra'ila ta kai da makamai masu linzami a wasu yankuna da ke kusa da birnin damascus birnin kasar kuma shine na biya irin sa a cikin mako guda kamfanin dinancin labaran ƙasar siriya sana ya bayyana cewa isra'ila ta rama makamai masu linzami a garin zakiya da ke yammacin birnin damascus da sanyin safe yau laraba kuma ya jawo asarori a wajen sai dai zuwa yanzu babu ƙarin haske game da asarar rai ko kuma jikkata da aka samu sakamakon harin isra'ila tana yawan kai hare-hare a wurare na soji a cikin ƙasar siriya musamman ma cibiyoyin soji na ƙungiyar hezbollah wadda take taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa sojin ƙasar Siriya a fara da suke yi da kungiyoyin 'yan ta'adda da suke samun goyon bayan 'yan kasashen waje. Isra'ila da ita ce kan gaba wajen taimakawa kungiyoyin 'yan ta'adda a kasar Siriya da ke fara da gwamnatin Bashar Assad tun bayan harin soji da wasu kasashen waje suka kai shekaru goma da suka gabata a kasar ta Siriya. Kimanin mutane biyar ne suka mutu sakamakon hatsarin jirgin sama a Sudan ta kudu. kimanin mutane biyar ne aka tabbatar sun mutu a wani hatsarin jirgin saman daukar kaya da ke dauke da man fetur na hukumar samar da abinci ta masar ɗinkin duniya a kudancin birnin juba fadar mulkin ƙasar ta sudan ta kudu masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji ta tahir amin ke cewa a yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.